آه، أظن صلح حديبية يعني شيء بيات الرضوان صلح حديبية ونزل الكوفة سنن يشوكا كوفة وولي أستر لعمر بن الخطاب سنن كما يا gwamna na garin da ake ce masa kaskar kaskar kamar yadda al'imam yaqutu al-hamawi rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa mu'jamul buldan yi bayani cewa ɗaya daga cikin garuruwa ne daga cikin garuruwan farisa tana ɗaya daga cikin ƙasashen iran a wancan lokaci eh, wato iraq biladul iraq kenan a wancan lokacin an ce haka wanda su ne gabaki da cin biladu farisa to sayyidina Umar radiyallahu anhu ya nada shi ya zama gwamna a nan shine li Umar ibn al-Khattab ya zama gwamnan sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ثم صرفه daga baya kuma sayyidina Umar ya cire shi ya cire shi daga wannan matsayin وبعثه على المسلمين يوم وقعتنا هاوندا النبي سيدنا عمر رضي الله عنه يشري شدق متعين قبنا sai na a matsayin kwamanda na yaƙi a cikin yaƙoƙin da aka yi yaƙin da ake ce masa ma'arakatu ko asu na hawanda ka na ƙashi fakana yau ma'izin awwala shahidin sai zama shi ne farkon wanda Allah maɗaukakin shirki ya sa aka kashe a wannan yaƙi yaƙin na hawanda da aka yi wanda duk waɗannan yaƙoƙan suna cikin yaƙoƙan da ake ci musu ma'arikul qadisiyya wato ya yaƙoƙin da aka yi wanda suka zama sanadiyyar rugujewar daular farisa ta zama daular farisa an tsakake ta daga masu bautar eh, masu bautar eh, masu bautar wuta ya zama an musuluntar da ƙasar to ya zama haka haza mala ce kenan walaƙad abdan nu'manu wa ikhwanuhu wa ƙabilatuhu حقيقة شي النعمان بن مقرن بشيء دم وانسا قبيلة سيدة باشي دي قبيلة سبنو مزينة سنبينا من صدق المواقف مع الله سنبينا جسيا من ايا جعلنا مدوك سنسرس ورسوله بكم من صلى الله عليه وسلم ما شد إليه الأنظار abin da ya jawo idanuwa suka koma su ake kallo shine ma shadda ilayhi al-anza abin da ya jawo aka koma su ake kalla وبوأه mina sahabati markazan marmuka sannan kuma wannan ya bashi dama ya kasance ya samu wani ya samu wani matsayi marmukan abin kallo a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wa makanatan muhtarama sannan kuma ya samu matsayi na girmamawa a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan annuman ibn muqarrin da ake ba mu sirarsa mala yace wa laqad zaman an-nu'man wa ikhwatuhu wa man ma'ahu min qabilatihi al-madinata al-munawwarata hakika an bin ibn muqarrin radiyallahu anhu da shi da yan uwansa da waɗanda suka kasance daga cikin ƙabila su garin madina inda suka zo suka musulunta kamar yadda ake ambata cewa sun musulunta a shekara ta bakwai bayan hijira a lokacin da aka yi yakin khaibar a wannan lokacin suka zo su ƙabilar tasa suka zo suka musulunta amma shi idan mun lura ya musulunta kafin ƙabilarsa inda an ce awwalu mashahidihi al yakin farko da ya fara halarta shine yakin al-ahzab yakin al-khandaq an ambata mana a shekara ta biyar aka yi kabilar kamar yadda ake ambata banu muzaina sun zo sun musulunta a shekara ta bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqamu biha kuma suka zauna a madina la yarawna badilan an qudihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba su ganin ya kamata su samu canji daga kusancinsu daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka zaɓi kusancinsu da annabi sama ya zama shine abin da ya kuma musu komai a ce ga su ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun madina ita tafi alkhairi da duk waɗanda suka zama a cikinta, ta to ita tafi alkhairi barin madina ga mutumin da ya zama mazaunin madina sai ya zama tilas ولم يكونوا عالة على الناس sannan ba su zama da suka zauna a madinan nan sun zama nauyi akan mutane ba ba su zama masu eh, abin nan masu roƙo ba bal kanu tali'atan min tala'il jaysh al-islami sai dai sun kasance a matsayin wata jama'a ko wani ayari daga cikin rundunar musulunci da kadi yakin da za a yi to za a ga banu muzaina ɗaiɗaikunsu da su ake waɗannan yaƙoƙi ba wani yaƙi da za a yi na musulunci a ce ba su kaga lam yakunu alatan ala nas ba su zama nauyi a mutane ba duk mutumin da zai zo ya zauna a cikin al'umma huwa yu'ti badawa yake badawan nan kala kala ce akwai badawar hannu akwai badawar kwakwalwa akwai badawar karfi duka wannan ana da bukatar shi a cikin al'umma mutumin da ya zama yu'ti badawa yake hidimar al'umma yake ba za a ɗauke shi a matsayin mai ɗora ma mutane nauyi ba ila janibin na wal ansar ba su a gefen muhajirai da lansarawa wa iddatan yuhsabu laha alfu hisabi sannan kuma sun zama masu yawa su banu muzaina wanda adadinsu ana ganin in an tashi za a kida sun fi dubu shine shi shi shine yuksabu laha alfu hisabi in an tashi za a kirga su ai musu kidaya sun fi dubu daya fa idza ma addai me ye kuwa na ye kuwa ye kuwa cewa a fito a tafi da jihadi kanu fil muqaddamati su suke gaba hada suke a yaƙi mun san cewa aljaish ana ce masa al khamis kwaci masa al rinjina idan za a tafi yaƙi to a kasa ta gida biyar akwai akwai akwai akwai ko muqaddama waɗanda suke da bace in za a fara to da su ake farawa idan abokanan gaba za su tashi kashewa da su suke kashewa sannan akwai maimana akwai maisara sannan akwai akwai akwai ma'akhara ko mu'akhara sannan akwai wusta waɗanda su kuma suke tsakiya to duka waɗannan suna cikin waɗanda su banu muzaina duk lokacin da aka yi kira suna amsa kira ba su nutsewa صفحات مشرقة من جهاده رضي الله عنه وششاف فقامة سحسكا وشكا لي أجمد جهاد شي سجلنا عن نعمان بن مقرن بأكي با مترجم الشا وشد قسم أبو بوان دي وجبا عمبتا نا تقوم شي أغايوة wanda ya domin ɗaukaka addinin Allah maɗaukacin sarki النعمان ويوم ذي القصة me nu'manu ya aikata a ranar da ake a yakin da ake ce masa yawmul kissa yawmul kissa ɗin nan idan ba a manta ba an ba mu wani abu da cikin sa a labaran da aka ba mu na tsulai a kuma kuwait kuma a nan eh, aka ba mu labarin shi shagiduna an nu'manu bin mukarri ne sai Allah ya fara bayani akan ina ne zulkiffa din sai ce wa zulkiffati makanun ala wa 24 milan min madina garin da ake ce masa zulkiffa gari ne da ya nisa da madina da mil idan da za a yi lissafi daga garin madina irin mil na da al-mil mil na larabawa wanda yanzu ba amfani da shi sai dai amfani da kilometrat yanzu kilomitoci ake amfani da su ba amfani da mil in za a lissafa daga garin madina zuwa garin zulkiffa ya kai ya kai mil ashirin da hudu shine ala budi arba'atin wa ishirin da milan mil ashirin da hudu tariki ila najdin idan mutum ya kama hanya zai tafi najidu هناك اجتمعت قبائل أسد وغطفان وغيرهما anan ne wasu ƙabilu da ake ce masa ƙabilar banu ashad wanda baban imul qais ya shugabance su ya zama sarkin su su ne ma wanda suka kashe shi wa ghatfan sannan kuma da ghatfan wa ghayruhuma da wanin anan suka taru amma ta qaddama kamar yadda ya gabata a baya a kissarwa a kissar abin da kissar Mulaiha ibn وعلى رأسهم جبال بن سلمة بن خويلد أجب جب تكون وأن بشكي تكون وأن ياكي نزل قصة بسكة تارا وأن أقي جبال بن سلمة بن خويلد وسسك شيء مثل حبال فكان شيء حبال وسك مسك شيء مثل جبال ابن أخي طليحة نن uwan طليحة بن خويلد da aka ba mu yuriduna al-igharata 'ala al-madinati abin da suke so shine su zo su tada kuwa da fitina a cikin garin Madina da haka yanzu an fara bamu labarin wani abu daga cikin kissar shi النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه an ce lokaci ya yi so da haka za mu tsaya a nan insha ta'ala shi karatu na gaba shi mu tashi daga inda muka tsaya ko kuma in akwai yiwuwar sai mun dawo daga farkon fakara sai mu dawo insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya tsara masa habban sa yadda